Tsiyan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu tuna baya da irin rawar da ya kamata 'yan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma fahimtar juna. Da muka gabatar cikin watan Afrilun shekara ta 2017 lokacin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya zanta mana da. Sunana Ali Alkali ne ina aiki ne a jaridar people's daily ni ne mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na siyasa na'am ah, assalamu alaikum masu sauraron mu sunana salisu sani idris ah, ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun najeriya alhaji ali alkali zan fara da gare ka muna son kaɗan mana batu don ganye da irin rawar da ya kamata 'yan jaridu su taka wurin samun zaman lafiya a cikin ƙasa. ta gaskiya zaman lafiya da harkar aikin jarida kamar dan juma ne da dan jummai tare suke tafiya in ya zamana ana ta ce ku ce a jaridu da sauran kafafen watsa labarai to za ka ga mafiya yawa al'ummar ƙasa inda hankalinsu yake karkata kenan idan wanda suke aiki a kafafen yada labarai suna yada maganganu na zaman lafiya na zaman tare to za ga zaman lafiyan yana da ci gaba amma in ya zama na disan da za ka bude jaridu ko ka bude rediyo ko ka bude talabishin abubuwan da za ka ta gani shine maganganu na batanci da nuna kin wasu abinda wai ake kira hate speech to akwai 'yan abu waziri a sha kiɗa ko za ka ga mafiya yawan mutane ba wanda ba su yi karatu kawai ba hatta wanda suka yi karatun suka yi ilimin yawanci sai ka ga inda wai baki ya karkata nan yawo yake zuba inda inda ka bude kawai maganganu ake na batanci an ware wasu ana bata su ko ana kin ƙasar, to sai ga gaba ɗaya mutane nan za su karkata idan kuma misali na zaman lafiya ne na yabo sai ga nan za a karkata babban misali shine abin da ya faru kwana-kwanan nan saboda harka siyasa an san daman siyasa haka take dole za ka samu masoya za ka samu wanda ba sa son ka Janaral buhari eh, president eh, shugaba buhari yana fuskantar kalubale sosai ana ta sukansa bai yi kaza ba bai yi kaza ba baya kaza amma duk an manta da matsalolin da ya tarara ƙasa amma wanda suke ta wannan sukan saboda mutanen ƙasa da yawa wanda suke musamman 'yan jam'iyyar adawa da kuma na wasu bangare na wata ƙasa wanda sun ɗauka tun da buhari ba daga bangaren su yake ba kawai ƙasan ma za ta wargaje ta wargaje kullum zaki kullum maganganu amma da ya bar ƙasa ya tafi jinya wani ɗan bangaren ya hau sai a shiru ƙasar sai kuma aka da ana yabo shikenan wanda da suke cewa gwamnatin ba ta komai sai kuma suka da suna cewa ai gwamnati yanzu tana tafiya abubuwa suna canjawa abubuwa kuma duk wanda in ka tambaye mutum me ya canja din ba zai ce maka farashin gari na doya ko alabo ya sako ba amma saboda kawai an canja alƙiblar maganar shi kenan sai alƙiblar mutane ita ma ta canja Alhaji Salisu yanzu zan dawo gare ka a matsayinka na ɗan jarida wacce rawa ake sa ran ɗan jarida zai taka domin inganta zaman lafiya a cikin ƙasa. Ɗan jarida yana da muhimmiyar rawa da zai taka wurin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa tsakanin al'umma iri daban-daban bisa la'akari da cewa najeriya ƙasa ce wanda take da yawan ƙabilu iri daban-daban kuma ƙasa ne wanda akwai addinai guda biyu waɗanda su ne suka fi rinjaye al'amuran ƙasan addinin islama da addinin christianity to ya zama dole 'yan jaridu ya zama na duk lokacin da za su rada wani rahoto ko akan menene ya zama abun farko da ke zikatansu shine interest na kasansu kare muradin kasa domin wannan shine abun farko da ya kamata domin idan ba sai da zaman lafiya tukuna za a iya gabatar da wani abu kuma zaman lafiya na iya yana kasancewa ne a cikin ƙasa idan aka ce ƙasan ba zaman lafiya aikin ma na ma ba zai yiwu ba ko za a yi shi ma ba za a yi shi cikin natsuwa da kwanci hankali a samu yadda ake so ba don haka 'yan jarida na farko rol na farko da ke gabansu shine ya za a yi su haɗa kan al'umman ƙasa lokaci ya yi wanda ya kamata a aje bambancin addini a gefe da bambancin a ƙabilanci ya kamata 'yan jarida ya zama a duk lokacin da za su gabatar da wani rahoto ko sharhi akan wani abu ya zama sharhin su ba ta da fuska da maganan addini ko maganan kabilanci ko na abu sai dai maganan ya za a haɗa kan al'umman ƙasa ya za a tabbatar da zaman lafiya ya kuma za a samu ci gaba idan aka samu wannan to ina ganin tabbas za a samu ci gaba a ƙasa kuma kada 'yan jarida su manta ba zan iya kawo section ɗin ba don ya dan kwanta mu a kai amma shi kan shi kundin tsarin mulkin na ƙasa ya empowering ɗin 'yan jarida na su zama su ne idon al'umman ƙasa akan yadda ake gudanar da aiki na gwamnati da aiki harkokin da ke cikin ƙasa amana ne a hannunsu kuma ya kamata ya zama sun ɗauke shi da muhimmanci. Eh. alhaji ali alkali ina dawo gare ka wani lokacin ana ga kamar ko waɗansu manya a ƙasa waɗanda suke amfani da 'yan jarida don biyan bukatun son rai ba biyan bukatun ƙasan ba kai ka kana aikin jarida a kafofi da dama ko ka lura da wannan eh kwarai ba wai najeriya kawai ba kusan za ka ga mafiya yawan kasashen afirka inda aka samu matsaloli manya za ka ga an yi amfani da kafafen watsa labarai misali in muka ɗau rikicin da ya faru shekarun baya kisan ƙare dangi a rwanda tsakanin hutu da tutsi daga irin wannan ya fara ta gidajen rediyoyi aka fara zuwa ana propaganda ana faɗan a ɓata wancan ƙabila su ma wancan su je su ga editoci a shirya su ɓata wancan aka fara buga a jarida a buga rahotannin ƙarya a sa hotunan karya da haka ya fara sai da ƙasar ta zo ta gagaru kowa to kuma kowa ƙasashen da suka ci gaba sosai irin su Amerika da sauran manyan ƙasashe inda aikin jarida ma ake ganin ya kafu bambancinmu da su su ne su wanda suke ta ƙarƙashin ƙasa suke juya harkokin jaridar yawanci ba su mai da hankali kan su haɗa faɗa tsakanin 'yan ƙasa a yi yaƙe-yaƙe a yi ƙone-ƙone a yi kashe-kashe ba da mai yaƙi ne suke na neman mukami na siyasa wannan jam'iyya kowa ya san cewa kafa watsa labarai da kaza da wannan a bayan ta take neman tasiri mu kaudawa ne mu hau ba don amfani da jaridu ba da mujallu da sauran talabishin da gidajen rediyoyi ba amerika ba za ta samu galaba a yakin da ta yi a iraq alhaji salisu to idan muka ruwa irin wannan illa da wasu ke yi ta hanyar amfani da 'yan jaridu shi dan jarida a karan kansa me ya kamata ya yi domin ya guje wa a yi amfani da shi a cimma bukatu na son rai to alhamdulillah kamar yadda na faɗa ɗazu farko ya kamata ɗan jarida a kowane irin ma'aikata yake aiki ko da ma'aikatan cikin gida ne ko na gwamnati ne ko mallaka ne na 'yan kasuwa ko ma'aikata ne na ƙasan waje ya kamata ya san cewa yana da alhakin kare martaban ƙasan shi national interest wani abu ne wanda ko a ainihin sashen horar da aikin 'yan jarida ana, yin bayani akan mahimmancinsa kamar yadda na faɗa ba wani ci gaba da za a iya samu a ƙasa idan ba a samu zaman lafiya ba duk wani abu da zai faru a bayan zaman lafiya yake na biyu ya kamata kai ɗan jarida da ka tsinci kanka kana wannan aikin ka dinga duba menene illan a yi amfani da kai a yaɗa ƙiyayya a ƙasa ba a kan ka kai ka bai kaɗai kawai ba a kan illan shi da zai haifar gobe ma 'ya'yanka ma jikokinka ma society ɗinka. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a tuna sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. kai da ni bai maka wanda ba kyau dan Allah ka san